dauka a wannan tashar YouTube. mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci mai ɗimbin albarka kuna tare da tashar Damana TVZ. Dan Allah, dan annabi idan yau ne farkon zuwan ka da ka daure kai yi mu subscribe kuma ka danna alaman ƙararrawa inda saƙonmu kai tsaye zai kai inda manufa ta ƙumsa. Wanga shiri na jarida na kishin kai muna yin shi domin 'yan ƙasa gabaki ɗaya. kuma mun ba kowa dama ƙoha a buɗe take da akwai lambar mu kamar haka inda mutum zai taɓo mu idan iya da saƙon da yake so ya isar ga gwamnati ko wasu kalamai ko wani abun da yake ci mai tuwo a ƙwarya ko wasu labarai na gaskiya wanda ka tabbatar da haka ne ko bidiyo ko audio to wanda ka samu dama daga ciki ka turo mana za mu isar da saƙo in sha Allah. A yau shirin jarida kashi na goma sha biyu zai kamo ko batun nan na na koshi inda shugaban kasa Alhaji Muhammadu basum ya gana da tsohon firaministan kasar Nijar brazil krafone inda a yanzu yake riƙon ƙwarya na magatakardar ƙungiyar nan sansan suna tattaunawa dangance da abin da ya shafi ƙungiyar ta jima ba ta yi ayyuka masu muhimmanci ba sun samu halarta wani taro na ƙasa 25 a ƙasar maroko wanda wanga taro zai ba Nijar dama da za ta samu damawa da ƙasashen duniya gabaki ɗaya kuma zai kama Nijar ci gaba yadda yadda. ba mu zato. Muna fata wanga taro a yi shi lafiya a ƙare lafiya kuma Allah sa taron da a cimma manufa kamar yadda aka je da niyya a yi taron. Kuma Allah ya taimaki ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Allah ya kama ma shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazum. Allah ya tsare shi kuma wa'anga 'yan ta'adda da suke kewaye da mu Allah ka karya su. Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Allah ka karya kafirci da kafirai. karshen shirin jarida kashi na goma sha biyu kenan Kada ku manta ku yi muna subscribe kuma idan kuna da bukatar isar da sako kamar haka ga lambar mu nan ta WhatsApp kuma akwai linkinmu mu na group mu za ku dinga samun labarai, kwamadi da dai sauransu da bidiyuka masu nishaɗi wa'anda za su nishaɗantar da ku idan kuna cikin wani yanayi na ƙunci mutum zai kasance ya samu walwala da dariya. 红谷地。